hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da biyar ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na casa'in da biyar daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na limam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah Maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda uwa suka sani muna bibiyan sharhin da shehu doktor saleh bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani wannan littafi yana karantar da mu tsantsan aƙidan ahalus sunna wal jama'a ce aƙidan da ba ta da gaurayi da dauɗa na kafirci da ƙazanta na shirka da tarkace na kawarijinci da hayaniya na abin da ya shafi rafidinci shi'anci da duk wani jagwalgwalo da aka samu daga aƙida ta jihamiya da wauta da rashin tunani da hangen nesa irin na mu'tazila ba shi a cikin wannan aƙida allantana sakarci na aƙidan asha'ira kullabiya matiridiya da sauran mashirmanta irin 'yan kadariya ita wannan aƙida ta ahalus sunna wal jama'a tsantsan aƙida ce da take da asali daga alkur'ani da sunna a bisa fahimtar malaman farko duk wani shirme da shiriri ta baya shiga cikin wannan aƙida ta ahalus sunna shi yasa ba wai ka ce kai ahalus sunna bane fadan ahalus sunna da baki kowa ma zai iya rintan wannan sunar amma abin da muke cewa shin kai ahalus sunnan ne da gaske bi ma'anar kalima ko kuwa ahalus sunna ne na nadi ko ahalus sunna ne na suna ko ahalus sunna ne na baji idan ya zama waɗannan bayanai na aƙidu ka san su ba ko ma ya yiwu ka san su amma baka ƙudurce su a cikin zuciyarka ba to kai ba ahalus sunna ba ne ko dai kai wanda yake tare da ahalus sunna ne ko wanda yake sallah a masallacin ahalus sunna ne ko wanda mashirmanci ne bai ma san me yake yi ba kawai ya ji an ce ahalus sunna ne shi ma ya ce shi ma ahalus sunna ne idan aka ce ahalus sunna jama'a ba ɗage wando ko gemu shine ahalus sunna ba ba sallah a masallatan ahalus sunna shine ahalus sunna ba abin da yake nufi da ahalus sunna waɗannan aƙidin da ake bayaninsu ya zama kasansu kuma su ne aƙidanka bari ku yana daga cin aƙidan mummu ahalus sunna wal jama'a waɗanda muke bin tafarkin malaman farko malam barbahari ya ce wa ya hillu ƙitalul khawarij ya halatta a yaƙi khawarijawa idza aradu lil na fi amwalihim idan suka afka wa musulmi akan dukiyoyinsu wa anfusihim kuma suka afkawa musulmi suka raga karkashe su a wajaje daban-daban a kasuwanni a makarantu asibitoci tashar mota gidajensu masallatansu da wajen ayyukansu wa ahalihim kuma suka rika afka ma iyalan musulmi suna kama suna mai da su bayi suna zinace-zinace da mata da 'ya'yan musulmi idan haka ya faru to waɗannan hawarijawa a aƙidan ahalus sunna to ya halatta shugaban musulmi ya ƙulla yaƙi da su al'umman musulmi su shirya fito na fito da su jama'a mun gano wannan da kyau ko to yanzu wannan ita ce aƙidan ahalus sunna a lokacin da khawarijawa a ƙasar nan suka fara wannan ta'asar ai an samu da yawa daga cikin waɗanda ke cewa wai su ahalus sunna ne suna ganin abin da waɗancan suke yi daidai ne fada da su ma ba daidai ba ne jama'a an samu haka to yanzu waɗanda suke da suka ko ganin abin da aka yi ɗin nan ba daidai ba ne waɗannan ahalus sunna ne? Hmm? ba ahalus sunna ne ba san aƙidar ahalus sunna ba shi yasa ahalus sunna a kasan nan su ne waɗanda suka fito ƙarara suka bayyana lalacewan aƙidan waɗannan mutane da kuma halaccin a yaƙe su daga ciki akwai malin ja'far akwai kuma malin albani jama'a mun gano wannan da kyau an samu da yawa daga cikin waɗanda suka sa bajin sunna suna gane irin waɗannan bayanai da waɗannan malamai suke yi to kuskure suke ba daidai suke yi ba har ma wasu daga cikin suna ganin ai kashe waɗannan malamai da aka yi ai sakamakon waɗannan maganganu ne da suka yi kwarai da gaske kar ma ka taɓa raba ɗaya biyu haka ne jama'a mun gano wannan irin maganganu da matakan da na ali ya ɗauka kan waɗannan rijawan shi ne abin da ya sa waɗannan jawa suka ɗauki matakin kashe shi ai sinariyin iri ɗaya ce jama'a mun fahimci wannan da kyau wai don ana haƙon ka za a kashe ka wannan ba zai sa ka ƙi faɗin gaskiya ba ɓoye gaskiya bala'in ɓoye ta gara ka bayyana a kashe ka an gane sau da muddin ka ɓoye gaskiya ka ƙi bayyana ta aka bakka karaye har ka mutu a haka to ranar kiyama wanda zai yi husuma da kai kai tsaye shine Allah kun ji ɗaya idan kuma waɗannan jawa sakamakon faɗin gaskiya suka kashe ka annabi ya ce ta khairul katla ta hata adimis sama kai ne mafi alherin duk wata gawa da aka taɓa kashewa a wannan ƙarƙashin rumfan samar Shesa yana daga cikin wauta wai ka ce ai cin da ana barazanan kashe masu da'awa ai ka san gaskiya ba za ka faɗe ta ba kana bata ma kanka lokaci ne wa ma kana li nafsin an ta mota illa bi iznillah kitaban mu'ajjala ba wata rai da ta isa ta mutu lokacin mutuwan ta biyu ba an gane in ko lokacin mutuwa yi fala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha idan ajali ya zo allah bai jinkirta ma wata rai lokacin mutuwanta barin tambaye ka kai mai tsoron faɗin gaskiya don kara kashe ka a misali jaririn da aka haifa yau bai wuce yan kwanaki bai mutu shi kuma wa'azi akan waye ya mutu eh ku ne ba ta kanku lokaci idza lam tamut bisayfi mata bighayriha idan baka mutu da takobi ba mutta bi gairihi zaka mutu da wani abu ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu mutuwa sababinta daban-daban ne amma dai mutuwa kwaya ɗaya ne jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa ahlus sunna ba khawarij bane ba su da alaka ma da khawarij kwata-kwata an gano wannan da kyau ko shi yasa su ahlus sunna ma suna ganin halaccin a yaƙi khawarijawa to suwa ne ne khawarij malin zai zo zai mana bayaninsa a ƙasa bi iznillah malin ya ce wa laisa lahu idza ƙohun an yaqlabahum bai halatta a lokacin da khawarijawa suka ware suka je suka yi nasu sansanin a gefe guda wai ku nemi su dawo ko ko ku kai masa hari ko ku yi wani abin da zai sa wai su komo cikinku ba wannan bai halatta ba bai daga cin aqidan ahlus sunna muddin khawarij Allah madaukin sarki ya rufa muku asiri suna tare da ku ba ku sani ba sai Allah madaukin sarki ya kai lokacin da suke ganin wayan wayansu yayi karfi su bari su tsibbace su ware su koma gefe su yi addini irin nasu to ku gode ma Allah da Allah madaukin sarki ya raba ku da fitina ya raba ku da musiba kakku ku sake ku nemo su an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya gayar mala ya ce wala yujhizu ala jarihihim sannan idan fada ya tsakanin ku da su aka ma wasu daga cikin sarauni to ba abin su a karasa su a karkashe su wala ya ahuzo fai'ahum sannan ba kwatan dukiyansa a ce fai'i ne ba a yi amma su yana daga cikin abin da ake gane khawarij kai tsaye shine su hankakai ne mai da ɗan wani naka an gane wannan kana gane ba khawariji ne abin da ba nashi ba zai je ce nashi ne an gane to ku nasin da wani abu zai taso karkuce ya zama fai'i ya zama naku a ƙaƙidan ahadu suna wal jama'a ba a haka jama'a mun gane ko da wannan abun fanaku ne suka zo suka ce wannan nasu ne sai ku ce a tafi an fahimci wannan za ku zo ku ji wannan wannan aƙidanmu ne khawarij suna kallon abin da kowa ya san na ahalus sunna ne za su kuma su ce nasu ne an gano wannan da kyau ko to idan malami yana da'awa sai jama'a ba su gane suwa na khawarijawa ba ne to babban abin da ya kamata shine kar ya daga karan da mabiyan shi za su gaza fahimta sai a ta tafiya a hankali a hankali har zuwa lokacin da waɗanda suke da nauyin fahimta da duhun kai za su iya gane khawarijanci ba tare da sai an masu bayani karara ba yanzu dai ina ganin a ƙasan nan ba wanda za a ce suwa na khawarijawa ne ce a'a haka ne ba wanda za a ce amma farko farko al'amarin fa ai ana ganin wasu mujahidun ne haka ne shi yasa a cikin hadisi aka ce duk sanda fitina ta taso daga farkonta to malamai ne masu saiti suke gane ta amma idan ta riga ta ci ta cinye ta ƙare to kowane sakaran garke ma yana gane ta to kaga malaman musulman albani su malamai ne masu hangen nesa ne da suka goge fitinan na kunno kai suka ɗago suka ce gata amma da yawa yawan waɗanda su ba su goge a harkan ba abin ma sha'awa ya rika ba su jama'a mun gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya kyauta mahala ya ce wala ya kutula asirahum kuma ba a kashe bursunonin yakin khawarij wala ya taba umudbirahum sannan wanda aka biya tsere ba abin shi da gudu a ji a kamo shi jama'a mun gano wannan da kyau ko ba a haka sai a kyale su kawai ya zo na aƙidar mu ce duk jarintan gaba ka ce a to ya ba za a yi kaza ba ai su ma sun gina aƙidansu ne da ya ba za a yi kaza ba ka kenan da kai da su duk ɗaya ne kuna hango abu ne da kwakwalwanku ba da nassi ba kuna hukunta abubuwa ne da ka ba da shari'a ba to wannan yana daga cikin rukunan bata jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya samu dace malam fauzan yace asharhu arafna anna al-khawarij hum alladhina yarawna shaqqa asata'a malam yace mun sani a karatukan da aka yi a baya da wasu bayanai da su gabata wanda malaman sunna su gabatar cewa su dai khawarijawa su ne waɗanda suke ma shugaba kowane irin shugaba ne a kowane irin mataki tawaye suke ganin ba daidai ba ne su ba za su yi mai ɗa'a ba su za su ware gefe za su fito na fito su saɓa ma sauran waɗanda ake tafiya tare da su su suke biyayya waya rauna anna waliyal amri laysa lahu bai'a suna ganin wai ai shugaba iri kaza ai ba ai mai mubaya'a ba za su yi mai tawaye su ba su yi laifi ba jama mun gano wannan ai shugaba akwai hanyoyin da ake samun shugaba da yawa ba lallai sai ta hanyar mubaya'a kadai ba jama kun gano wannan da kyau ko sai su ce cin da ba kowa ne ya zo aka bala'i aka yi mubaya'a ba to suna da daman su za su saba to ahalus sunna ba sa wannan ahalus sunna ko tafiya zuwa kasuwa ne aka nada mutum ɗaya a cikin gayyan aka ce shi shugaba ne to ahalus sunna ba su kin yi mai biyayya sai inda ya saba mu dokan Allah za ka ji a kan wannan saban Allah ne kadai ba za su yi mai biyayya ba amma sauran al'amura duka kuma za su yi mai biyayya kun gano wannan da kyau ku? kuma ba sa warewa daga kowace harka da suke tafiya a tare shi sa kana gane mutane sun fara shiga khawarijanci ne idan suka zo suka fara ma tambaya to ba za a iya maliman tawaye ba yanzu misali al'umma da suka haɗu suka yi ƙungiya suke tafiya a tare suka zaɓi shugaba shin wannan shi ake nufi da mubaya'a na musulunci ba zai yi aitawa ya ɓalle daga wannan ba wannan shine somi-somin shiga khawarijanci jama'a kuma kafin ba khawarije kai wannan matakin ko ya riga ya cire hannun shiga da'a duka kun gane wannan sai da ya taka wasu matakan aƙidu da suka fa arba'in sannan ne za ka ji ya fara waɗannan abubuwan ta lokacin ne za su fara magana kan kuɗi za su fara magana akan mukami za su fara magana akan kaza kana fara jin haka to ba khawarije ya riga ya kai matakin kanal a cikin harkan aqida tasu ya yi nisa yasa idan allah maɗaukin sarki ya raba ka da wannan fitinan ku, ka yi sujjadan godiya gare shi ka ka gode jama'a mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu mahala yake cewa awlam yabqa lahu bai'a alan nasi ko suna ganin ai shi wannan shugaba sakamakon abin da yi wanda suke hangen ba daidai ba ne to mu mubayan da mutane suka yi mai samsam ta warware idan hasala hu ma'asiya muddin dai suna zargin shi da cewa ya aikata wani aiki na sabo kun gane kila ba mamaki ya yi wani kuskure nan take sai a ce to ba ka kaza ba dama ga abin da suke auna an masa laifi to da haka suke gina tawaye jama'a ba khawarije shin ya ɗauki bindiga ya tafi san bisa ko ko yana nan a makocinku in dai ya cika waɗannan ƙa'idoji ba khawarije ne sai dai ya danganta ga balagan khawarijancin shi an gano wannan akwai wanda har yanzu bai riga ya gama ƙoshi da balaga ba amma in ya balaga zai irin na waɗancan su ma an gano wannan da kyau ko to shi shine mala yake cewa shugaba na yin ba daidai ba za su ce sam duk wani ɗa'a da kowane irin biyayya su ba za su ƙara yi ba sun janye kansu wa na na bi irin zunubi sannan su ne ke kafirta musulmi daga zarar sun aikata ɗaya daga cikin manyan zunubai shi sa za su kafarta mai karta ko mai caca ko mai zina ko mai shan giya ko mai laifuka ga sunan irin waɗannan irin zunub in kuma suka samu dama to za su kashe irin waɗannan mutanen wanda wannan ya saba ma ƙidar ahlus sunna wal jama'a su masu aikata waɗannan laifuka har yanzu sunansu musulmai amma masu raunin imani kun gano wannan da kyau ko su har yau suna ƙarƙashin mashi'a ce ta Allah in ya ga dama ya masu azaba a lahira in ya ga dama ya gafarta musu amma su khawarij suna cewa mutum na aikata irin wannan zunubi to kai tsaye ya kafirta da dukiyan shi da jinin shi gaba ɗaya ya halatta su kuma mu'tazilawa suna cewa ya bar musulunci bai ƙarasa kafirci ba yana manzilatun baina manzilataini to su mu'tazila ba za su kashe shi ba ba za su kafirta shi ba amma za su ce shi ba musulmi bane kuma shi ba kafiri bane mana yana igiyar ruwa kenan amma aqidan mu'tazila da khawarij dangane da mai aikata kaba'ir zunubi da ɗaya ne dangane da makoman shi a lahira suna cewa in yi je lahira zai shiga wata kuma zai dawo ba zai fita ba kun gane wannan da kyau ku shi yasa mu'tazila abokan tafiyan khawarijawa ne ɗari bisa ɗari sai da su suna da wasu 'yan hikimomi ne da suke yi allah madaukin sarki ya kyauta shi ne sai mala yake cewa ha'ula'i za tana kawo hadal mazhab su waɗannan mutane muddin suka rungume wannan mazhabi walam ya lahum shauka sai zama ba su da ƙarfin da za su iya afko maku da duka da kisa kun gano wannan da kyau ko walam ƙacilo kuma ba su fita fagen fama sun ɗauki makami ba fa innahum yutrakuna ma amana sahatihim malai ce za a bar su amma za a ta yin nasihohi a su mai yiwa wasu daga cikin su tuba wal bayani lawal bayani lahum kuma za a riƙa yin bayani dangane da aƙidinsu domin waɗanda suka yaudar da su su gane su bari da kuma su waɗanda suka kafa harkan ta banza mai yiwa allah maɗaukin sarki ya taimake su gane la'allahum na malam fauzan ya ce mai yiwa su tuba amma a ja baki a yi shuru a daina magana a kansu kwata-kwata ta wannan ba daidai ba ne kuskure ne za a yi ta yi dan ɗayan mutum uku waɗanda ke sha'awansu ba su shiga ba mana 'yan goyon baya daga nesa kun gane idan suka ji bayanan suka auna ƙidin suwa ne shine fa abin da ake bayani to allah zai iya shiryar da su su ja jiki su bar wannan muguwar aƙidar an gane ko kuma waɗanda sun shige su amma ba su yi nisa a ciki ba mai yiwa wa'in sun ji waɗannan bayanan allah maɗaukin sarki ya taimake su su janye jikinsu nau'i na ƙarshe su ne waɗanda suke jagorori wanda sun riga sun balaga sun balage a cikin ita aƙidar mai yiwa waɗannan bayanan ya iya zama sanadiyyar shiryarsu an gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki kyauta shi yasa ƙidan khawarij yana farawa ne daga ƙin shugaba daga nan aƙidan na girma tana balaga za a koma ƙin sauran jama'an musulmin da basu mara musu baya ba an gano wannan da kyau ku iri da mu za su ƙi ku za su yi gaba da ku za su faɗi miyagun maganganu a kanku idan suka ga wannan bai tasiri ba za su komo su na yanayi na yaudaranku kun gane wannan da kyau ku domin su jawo ku cikin bannar an gane za mu zo da izinin allah za ku ji madaran yaudaran da jawa suke domin nemo members allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu ya ce amma idan sara lahum shauka amma duk sanda khawarijawa ya zama sun yi ƙarfi wa azharul kowa kuma sun fito sun bayyana ƙarfi da gaske ba alal musulmi na qitalahum mala ya ce ya zama wajibi a nan musulmi su yaƙe su li lisharrihim saboda kare kai daga sharrinsu in dai suka fara tsokananku ga wasu al'amara ko to ya halatta ku yunƙura ku yaƙe su wala yuqatiluna ala annahum kuffarun kuma su khawarij ba ana yaƙan su wai don su kafirai bane bal yuqataluna ala annahum muslimuna ana yaƙan su cewa su musulmi ne waɗanda jaru alal muslimina waɗanda suke ta'addanci da wuce gona da iri akan musulmi wa taddo alaihim kuma suke adawa suka ƙetare haddi suka yi zalunci da wuce gona da iri a kan musulmi to a kan wannan ake yaƙansu haza lamma su ila amiral mu'mini na ali mala ya ce da wannan ne yayin da aka yi masayid na ali tambaya anil khawarij dangane da khawarijawa a kuffarun hum ala gafarta malan sayyadi ali su waɗannan khawarijawa kafirai ne kalala sai ce ba kafirai ba ne minal kufri farru su saboda ma wai suna zargin ku kafirai ne suka jinye jikin su koma suka daina bin ku sallah suka yi masallacinsu suka daina zama cikin ku suka ware komi daga ga khawarijawa sun ware da ku in ga gama khawarije yana gaisa da kai ko bai gama hada karfi ba ne komi yadda zai daina bin ka sallah zai daina kaza zai daina kaza komi zai dina an gane ita aƙidan tana tafiya a hankali za ga sun fara ware kansu daga cikin kuma za ga sun ware isu isu an gane ana tafiya za ga suna ƙara warewa daga nan abin da ki ƙara bayyanar da cewa su ɗin ba ko ba ne shi ke na za zai na ku sallah sau da sun kafarta ku shi ne minal kufuri farru ai suna zargin ku kafirai ne suka janye jikinsu daga ku don kada ku shafa masa kafirci jama'a mun gano wannan da kyau ku to khawarij kenan Allah ya kiyaye mala yace walakinnahum qaumun bagaw alaina sayyidina ali yace mutane ne waɗanda suke ta'addanci da zalunci a mu fala yuqataluna ala annahum kuffarun malam fauzan yace ba za a yaƙe su ba wai dan su kafirai ne walizalika la tusabba nisa'uhum mala yace da wannan ne yasa sa ba a kama matansa a matsayin bursunonin yaƙi wa zararihim kuma ba a kama 'ya'yansu da jikokinsu a matsayin bursunonin yaƙi wala tu'khadhu amwaluhum kuma ba a kwashe dukiyoyinsu su kuma duka suna yi saboda sun ɗauka ku kafirai ne jama'a mun gano wannan da kyau ko din da ba kawarije yake haka yake wala yajhazu ala jarihu ala jarihihim kuma ba a ƙara sami rauni a cikinsu idan an yi yaki da su li'anna qitali anna qitalahum innama huwa kaffi sharrihim mala yace ya halatta a su ne domin a kare kai daga sharrin su la li kufrihim ba wai dan su kafirai bane kun gano wannan da kyau ko yanzu misali diyan da muke jin zafin hawarijawa tunda ba mu da nasi karara wanda ya kafarta su ba mu da yadda za mu kafarta su ayi, an gano wannan da kyau ku, ba mu da yadda za mu kafarta su amma shi ba hawarije a ajin farko abin da yake fara yi shi ne kafarta ka zaginka cin mutuncinka ƙoƙarin diyan da zai zubar da wani kima da martaba da karamanka abin da zai yi kenan ƙarshen ya samu dama zai kashe ka jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki kyauta qawluhu wa yuhillu qitalal qitalal khawarij mala yake cewa da barbahari yace ya halatta yake khawarijawa idza aradu lil muslimina duk sanda suka abko wa musulmi fi amwalihim wa anfusihim ga dokiyoyi da kawunan musulmi wa ahalihim da iyalansu mala ya ce li annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amara bi qitalihim an ce ya halatta a yaƙe su ne saboda annabi ne ya yi umarni da a yaƙe su mun gane wali anna aliyan radiyallahu anhu qatalahum saboda shi ma sayyidina Aliya ya yaƙe su mun gane Lamma ta لعبد الله بن خباب بن أرد بن الأردتي رضي الله yayin da suka afka ma abdullahi dan khabbab dan arati wa qataluhu suka kashe shi wa shaqqaw batn walidatihi suka farke cikin baiwan shi wa kanat hamilan tana dauke da tsohon ciki fa da izin azama amiral mu'minina ala Talihim. daga nan ne sai da na ali ya sa azama ya tinkari yaƙansu li'annahum haslat minhum bawadir saboda sun fara mun gano wannan da kyau ko wahum bada'ukum awwala marra su suka fara ina fatan mun gano wannan da kyau in ko suna ta tsiyansu ku? ku sa musu ido amma daga ran da suka ketara haddi ko na magana ko na abu sai ku ƙetare haddi irin abin da suka yi mun gano wannan da kyau ku in suka yaƙe ku sai ƙur'ani ce ku yaƙe su bi mithili ma'ata da alaikum an gano wannan idan suka yi maku cin mutunci sai ku bincika tarihi suna da abin da kuka kwakulwa tarihi kuka faɗi a kansu zai zama aibi ito ku faɗa da sun fara an gane amma yaƙa da ɗaga makami wannan ba za a yi ba kun gano wannan da kyau ku ba zai yiwu su zo suna maku batanci da ƙarerayi iri-iri bayan kuna da complete package na dukkanin rayuwarsu sai ku kyale su ba ba haka famane ta da alaikum sai ce mai fata do alaihi bi mithli ma ta da alaikum Allah madaukin sarki taimake mu ƙauluhu yanzu irin wannan bi misli ma ta da alaikum shine abin da malam Jafar ya ta lokacin da ya fi kowa gano su a lokacin da suka fara an gane a lokacin da al'amarin siyayyin koro lokacin ne mala albani ya fara mai bayyana yanayin yadda suke da ko musiban da ke kansu bayan da za a ce kawai don su ba su da kunya ba su da ɗa'a ba su da tarbiyya su abubuwa marasa kyau sai a rabu da su an gane yanda suka yi bi misli ma ta da alaikun to bi misli wannan sai ku yi masa abin da ya kamace su Allah madaukin sarki ya sa mu dace qauluhu wa laysa lahu idza faraquhum an yatlubuhum ka san suna da wata aqida cinda ku alqur'ani da hadisi ya hana ku kaza suna da yaqinin ba za ku saba mu qur'ani da hadisi ba su kuma tintin sun na qur'ani da hadisi in za a ba alkur'ani da hadisi a bisa ra'ayinsu to ana kan shirya in ba za a bubo to ba a kan shirya za su taka kur'ani za su taka hadisi sai abin da suke so amma in sun san in sun ƙetare haddi za ku yi abin da suka yi nan maganinsu ba ta kur'ani da hadisi ba ko za su kyale ku an gane wannan da kyau ku shi yasa lokaci yayi yi da datsin an cire shi ina fatan mun gane wannan da kyau bayan da za a wani ya rashin kunya kowaye don ya ɗauko hawarijanci a bar shi yanzu duk wani ba hawariji a ko'ina hukuma ta gama sanin shi ya gari kusan wannan ta gama sanin shi duka ya sa famini ta da alaikum fata du alaihi bi mithli ma ta da alaikum in lokacin sauran bayanan ya yi zan gaya muku Allah ya shiryar da mu mala ya ce iza kufu anil qitali idan khawarija su kama kansu ba su yaƙe ku ba falaisa li waliyil amri an yatlubahum bai halatta shugaba ya nemo su kawai ya fara yaƙin su wa yaghzuhum ya fara fada da su ba san ba a yi ma dama annahum lam yahsil minhum i'tida muddin dai ba su afka muku ba mun gano wannan da kyau ko fahum dullalun bila shak malai ya ce khawarijawa batattu ne wannan ko shakka ba wani wanda yake yi amma a far masu da fada ta wannan bai halatta ba wata jubu mana hum mala ya ce kuma wajibi ne malamai sai ta masu nasiha an gane za ka auna kanga kai waye da za ka je kai ba kawarije nasiha idan kai baka kai kai nasiha ya ɗauka ba ku. tun wuri ji in ba haka ba ko kana daga cikin list na farko-farko in ya fara attack da ku za a gwada an gani shi akwai ababe da dama wanda ake ta gaya mutane ke ce kaiwa ne bari ya e, ga san wani da yake wauta bai da karfin imanin da wallahi an kashe shi ko zai samu rahama a can sai ga mai abin da kake ka bari alaikum anfusakum ka ji da kanka akwai mutumin da ya ce an kashe ni ayi qur'ani ya ce kaza kai wala tulqu bi aydikum ila tahaluka wala taqtulu anfusakum ka san haka Allah ya shi kyauta to sai mala yake cewa la'allahum yarji'un mai yiwa su dawo khawarijawa din siya da zaka yi musu ko la'allan mai yiwuwa ne amma ba khawarije ko kafin ya tuba aiki ne kamar dan shi'a ne walakin la yuqatalun <coughs> sai dai ba za a fada da su ba gani <coughs> idan suka fara girma ko zaka ji sun fara harbin ku da maganganu haka suka fara a Maiduguri da Jafar suka fara fara waɗannan harbin shi da maganganu miyagu maganan farko da suka fara jifan shi da ita shine suka ce wai yana tufka da warwara kun tuna ku je ku samu wasu tambayoyi da yan gidan rediyo suka je suka yi mashi wai malam da gaske kana tufka da warwara sai ce ai wannan kalmar ma masu jifa ta da ita daga baki na ma suka ta mun gane ya ce baya tufka da warwara sai dai yakan yi bincike sai ya fatawa yau gobe in ya je ya ƙara ilimi ko aka fahimtar da shi ko ya gano abin da ya yi jiya ko ya faɗi ba daidai ba ne sai ya bar wannan sai ya zuwa ga abin da yake shi ne daidai wannan ba shi ne tafka da warwara ba mun gano wannan shafi yana da irin wannan shi sa zaka ji an ce shafi shafi'i fil qadim wa shafi shafi'i fil jadid wannan ba a cewa tafka da warwara sai dai rashin fahimta da rashin gogewa a harkan ilimi yana haifar da wawaye su wannan ku samu wannan kasar din waɗannan maganganun ne da waɗannan jawa suka fara jifan jafar da su a lokacin ne aka zo aka yi mai waɗannan tambayoyi sai waɗannan bayanan Allah maɗaukin sarki ya kyauta ƙauluhu wala yi ji hazu ala jarihihim mala ce ba a ƙarasa wanda ya rauni daga cikinsu li'annal jarih mala ce domin mai rauni in kaffa sharruhu an riga an murkushe sharrin shi to mai rauni ko meye kuma sai an karasa shi qawluhu wala ya'khudhu fai'ahum ba a ɗiban fai'in su ya'ani la tughnamu amwalahum ba a ɗiban dukiyoyinsu a matsayin ganima li'annaha amwalul muslimina ma da yace domin dukiyan musulmi ne mu ba taba kafarta khawarij ba amma ba ta tuni gano wannan su ne suka kafarta mu suka ware daga cikinmu suka daina bin musalla amma mu ba mu kafarta su ba jama'an an ƙauluhu wala yuqtalu asirahum kuma ba a kashe bursunan yaƙinsu li'annahum muslimuna malam fauza ne ce don su musulmi ne wa qad hasala kafu sharrihim bi bi asrihim wa bi jarihihim mala yace to an yi maganin sharrin su saboda an masa rauni kuma an kama su an tsare to kuma wani sharri za su kare yi ba a da bukatan kashe sun haka ya faru an gano wannan da kyau idan tubansu ya bayyana suka gane abin da suke ba daidai bane a wannan lokacin sai a sake su Ƙauluhu wala ba'o mudbirahum wanda ya ji wuta ya tsere ba abin shi idan hazamu idan suka watse yutrakuhum waliyul amr sai shugaba ya kyale su wala yalhaquhum bebin sai ya ji ya mukurkushe su annahum kaffu sharrahum saboda an yi maganin su, jama'a mun gano wannan da kyau ku yanzu kaga duk abin da za a yi sai an zauna an karantar da musulmi kafin da abin nan yake domin harkar nan ba da ka da dukan ƙato ake yin ta ba harka ne wanda ake yin su da tsari ina fatan mun gane dama su khawarij in sun zo suna bin waɗannan dokokin ai su wannan dokokin ma a wajen su kafirci ne shi yasa baka ganin baiwa ne annabi ya hana kashe mata ba amma suka fasa cikinta an hana kashe yara to wannan kowa shi ba a yi ba jaririn da ke cikin cikinta ma suka ciro shi suka yanka shi ina gano su wani dokokin nasu ba cikin ƙur'ani da hadisi yake ba dokokin a kansa kawai yake suke faɗin yadda suke son su yi addini duk yadda kake son ba hawarije maka addini ko kana bata ma kanka lokaci ne sai yadda ya tsara ma kanshi Allah madaukin sarki ya kiyaye mu mala ya ce wa'alam rahimakallah ka sani Allah madaukakin sarki ya ji kanka ya kai mai karatu ko kai mai sauraro annahu la ta'ata li basharin fi ma'asiyati lahi azza wa jalla ba wani mutum kwaya ɗaya da za a yi mai biyayya in har ya saba dokan Allah shikenan yanzu ya saba dokan Allah ba za a yi mai biyayya ba wannan ya halattar da kuma a komi sai a mai biyayya a'a ba ka yake ba kan wannan ƙadiyyar ne ita ɗaya an gano wannan a kanta ita ɗaya gyal amma sauran fa dole a mai ɗa'a amma su jawa daga sanda ka saba ma abin da suka ce shi ne addini ko shi ne rayuwarsu ko shi ne fahimtansu, to har abada sunanka arne kuma ya halatta su maka tawaye ilal abadil abad an gano wannan da kyau ku isa ku ɗauki waɗannan bayanan ku rika aunawa da su da haka za ku gano su waye khawarij so da ai khawarij ba uku uku bane ballantana a ce ai ga kabilan shi ko kuma ga garin da ya fito aiki ne da kuma me da kuma ɗabi'a Allah ya kyauta mahala ya ce wa man kana min ahalil islam jama'a duk mutumin da ya zama musulmi da gaske wala yushhadu ala ahadin ba a yin shaida ga kowa mana ba ka kallon wane da aikin da wane yake ka ce wane ɗan aljanna ne ko da musulmi ne ko da ya fi kowa aiki na kwarai. wala yushhadu lahu bi amalin khairin wala sharrin ba a ma kowa shaida cewa wane ɗan wuta ne domin an gaina aikata ayyukan sharri kuma ba a cewa wane ɗan aljanna ne saboda an same shi da aikata ayyuka na kwarai a ƙidanmu na alu suna ba ma wannan ka kai tsaye ƙidanmu ta saba ma ƙidan 'yan shi'a da suke kallon wasu kasassu a ƙofan doka su ce shuha shuhada'u kun gano wannan da kyau kuma ba ma wannan ta ma ya aka yi kwace samun shuhada'u ne annabi ne ya ce duk wanda ka ji mun ce mai shahidi daga cikin sahabbai annabi ne ya ce in ka ga mun ce wani ɗan aljanna ne annabi ne ya hau kan mimbari ya ce abubakarin filjanna umar filjanna usman ali Balha, zubair sa'ad sa'id abdurrahman abu ubaida da za mu ce waɗannan 'yan aljanna ne da ɗaya ɗakun da annabi a wasu fage bagage ya ce masu 'yan aljanna amma ba ma azarɓaɓin wuce makaɗi da rawa haka siddan mu ce wa ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ko mu ce mai shahidi sai mu ce muna sa ran jama'a mun gano wannan muna sa ran wani Allah ya sa yayi mutuwan mai shahada ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai yace fa innaka la tadri bima yuhtamu lahu indal mauti malai yace to ai kai baka san wani sanda ya zo mutuwa sanda mala'ika ke jan ran shi da mai ya cika ba kun gane ka san da me ya cikawan ƙarshe yayin mutuwan shi ba ba ka da 'yancin da za ka ce wane filjanna janna narju lahu rahmatallah sai dai mu ahalu sunna muna sa ran wane da yake kyawun cikawa to ya samu rahamar Allah wani khafu alaihi wane kuma da mummunan cikawa wata khafu alaihi ana ji mai tsoron abin da zai fuskanta a lahira wala ta dari ma yasbiqu lahu inda al-maut ila Allah minan nadami ko da ka san mutum mutumin banza ne ka ce karuwa ce ko kila ɗan luwaɗi ne ko ɗan caca ne ko mashayin giya ne baka san irin nadaman da yayi kafin mutuwan ba tsakanin shi da mahalicin shi mai yiwa Allah maɗaukin sarki ya gafarta mai mu ba ma yanke wa mutum hukunci mu ce wane dan kaza ne sam ba ma wannan wanda ya ce a mu wa ma ahadasa Allahu fi zalikal ba ka san abin da Allah ya farar mashi a wannan lokacin ba iza mata alal islam muddin dai ba kafiri ne shi ko mushriki ba ya mutu akan musulunci sai dai a baya kai ka san wasu ayyuka na sabo da yake yi kun gano wannan da kyau ko dokar ka sake ka ce ai wani dan wuta ne ko Allah ba zai gafarta ma wani ba ko wani ba mutumin kirki bane ko wani kakka kuskura baka san yadda Allah madaukin sarki ya mai kyakkyawan karshe ba akwai a zamanin annabi mutumin da aka je jihadi da shi kuntuna ya fata-fata da kafirai ya ƙoƙari ya himma ya ƙwazo ya abubuwan alherai masu yawa sahabbai suka ci gaba da faɗin alherai iri-iri a kan shi ana gama faɗi annabi sai ce finnar kaga faɗin wani ɗan wuce ne ko ɗan aljanna ne wannan wake yi Allah sai manzan Allah in ka sake ka ɗau wannan rigan kasa to ka shiga ka lalace ba wanda zai wannan abin sai wa sai manzan Allah kadai in ba shi ba kowa ya ja baki ya shuru to kaga a zahirin aikin wancan mutumi da sabai suka gane sun ga mutumin kirki ko to annabi da ya faɗi wannan ƙarshen rayuwar shi wani da ya rika bin diddikin yadda yake yi sai ya gano ya ji ya kashe kanshi mun gano wannan da kyau ko akhirul mutab din shine ya kashe kanshi kaga yanzu kai a farko al'amari mai ka gani kaga aikin alheri kaga himma kaga kokari kaga kwazo kaga mutunci ko to karka saki dan kaga mutum ya cika rayuwar shi da aiki na kwarai ka cewa dan aljanna ne in dai ba wahayi aka yi ma ba kaji daya akwai wata karuwa da ta zo ta shayar da wani kare kun tuna sai da Allah ya gode mata kuma ya ce yar aljanna ce kaga wanda ya santa dazu ya santa a matsayin wa karuwa jiyan da bahaushe yake cewa jazaman zaman karuwa a wuta kaji sai ka ce gidan uban shi ne wutar wai jazaman Ku gano wannan wa gaya maka cewa karuwa don ta mutu tana karuwanci jamas jazaman za ta zauna a wuta wa gaya maka an kunno kanku an shigo ku da hawa da jawa ba ku sani ba ba wanda ya ce jazaman ne karuwa ta shiga wuta za ta zauna dindindin ba wanda ya ce kuma ƙarshenta ƙila kai ne ga kallanta a matsayin karuwa ƙila saura kwana goma ta mutu ta ji wani kasa ɗin malami ya yi wa'azi ya bayyana karuwanci babu kyau ta shiga ɗaki ta yi kuka ta tuba tana istibra'i ne sai ajalinta ya sauka sai ta mutu a bisa wannan tuban da ta yi kai ka isa ga ce ta ce jama'a ina mutumin nan da annabi ya ba da labarin shi wanda ya kashe mutum 99 ya je wani unguwa ga ce ga wani gafarta can ya je ya same shi irin waɗannan malaman na karambani ya ce yaya sai ce wa ai ba ka ba tuba ba tuba eh kawai sai cika lissafi da shi ya ce a nuna mai malamin da ya fi kowa kuma karatu yanzu sai aka nuna mai malami da ya wajen malami malami sai ce wane ne zai shiga tsakaninka da tuba amma wannan garin naka gari ne na miyagu mun gane mutum ne ya ce ya daina shan taba amma abokan shi goma kowa sha yake yi kaga bayan da za a tuban shi ta tabbata da ana zama ka ɗan hura mai zai ɗan tuno ya ce to bari ya hura daga wannan dai ba zai ƙara ba haka ne shi ne ga ya ce zaman ka a nan garin to ba zai yi baka canza gari muddin dai in dai kana son tuban ka ya tabbata kun ya kama hanya zai tafi garin da zai tuba a hanya ajalin shi ya sauka mala'iku suka zo na wuta da mala'ikun aljanna aka zo ana ta taɓarza ƙarshe dai mala'ikun rahama su suka ɗauke shi jama'a mun gano wannan jilefin da ya yi shi sa ba ka yanke wa musulmi cewa ɗan wuta ne ko ɗan me ko ɗan aljanna an gane kun tuna matan nan da ta zo gaban annabi da cikin shege kun tuna ta annabi ya ce je ta haife ta dawo da jariri ya ce je ta yayi annabi ya zo zai mata sallah umar ya rike shi ce ya rasulallah a tusalli alaiha wa kada zanat ita ita za ka yi masalla ya manza Allah bayan ga laifin ta zo da shi annabi ya ce bannu umar laqad ba taubatan law qusimat baina saba'ina min ahli madina lawasi adhum ta yi tuban da da za a karkasa gidaje saba'in a madina da wannan tuba nata ya ishe su gaba ɗaya su shiga aljanna ya ce ka samu mace irinta kawo kanta ta yi ga Allah fa kun gano wannan da kyau Ka kaga yanzu ita mai laifi ne in ga kalli zahirin laifin za ka yi mata wancan hukuncin amma baina ha wa baina haliki ha za ka yi wannan zuwa muwalu suna ba ma wannan shi sa annabi ya bada labarin wani mutum cikin banu isra'ila da ya kasance yana taima wani wa'azi yana mai nasiha kan abin da yake ba daidai ba ne yana ta nasiha rannan sai ya zo ya tadda wannan yana ma aikata laifin da ya girmi wanda ya saba yi mai nasiha sai ya fusata sai ce kai ko kaje Allah ba zai gafarta ma ba Shi ne Allah madaukin sarki ya magana da annabin wannan zamanin cewa wane ne yake karambani a kanmu cewa mu ba za mu gafarta ma wane ba to ya je an gafarta ma wane shi kuma aikin da yake tunƙaho da shi an ɓata wannan aikin ba yana takaman shi mai aiki ba ne shi mai ɗa'a ba ne shi mai bin Allah ba ne to aikin nashi da yake tunƙaho da cika baki an ɓata shi kuma wanan ya ji an yafe mai abin da zai je ya je ya yi jama'a kun tuna mutumin nan wanda ya kasance yana sace likafani sai an binne mutum a kabari sai ya je ya bi dare ya hake kabarin ya tuɓe gawan ya bar gawan zigidir ya keta mata alfarma ya keta alfarman yan uwan wannan gawa da suka sai mata likabani suka sa mata kuma ya sace abin da aka mallaka ma gawa wannan abin da aka mallaka ma bugawa haƙƙin gawan ne a ina zai ga gawan ballantana ya tuba Allah ya fe mai kun gane wannan da kyau ko yana sacewa ya zo ya ɗinka riga ya kasa a kasuwa ya saida marayayyu sanda ya zo mutuwa sai yake gaya ma 'ya'yan shi kai in har ya mutu Allah maɗaukin sarki ya iya ta da shi kaga laifi na biyu kun gano wannan da kyau ko to ko zai mai azaba azabin ban mamaki saboda ga wasiya lallai ilalla su yi ƙoƙari su ƙona gawan shi a raba wannan tokan biyu ɗaya sai an jira irin mamakon iskan nan na hurricane ta taso a sheƙe shi ɗaya kuma sai goguwan ƙura da na cikin teku na tsunami din nan ta taso a sheƙe shi kun gano wannan kaga ɗaya na ruwa ɗaya na tudu ina za a gan shi yana gamawa ya mutu ‘yan uwa da ‘ya'ya da abokan arziki suka babbaka ya suka aiwatar da abin da ya masu wasiya nan da nan Allah ya umarci mala'ikun iskan tudu da na teku su haɗa gawon wuri guda ana haɗawa Allah ya tada shi ya ce kai me sa kai wannan aikin ya ce tsoronka ya Allah ya ce jika na yafe maka mun gano wannan da kyau ku kun tuna mutumin nan da annabi ya ba da labari wanda ya tafi lahira da mujalladi ɗari kowane mujalladi ɗaya maddul basar iya ganinka kuma babu aikin alheri sai aikin tsiya sai ka tobara sai ta ɓargaza sai sabo sai zunubi sai ganganci banda tsiya ba abin da ya tsula a ciki kun gane aka ce kai je ka dubo kana da abin da zai ja in ja da wannan ya tashi ya je ya duba ya duba sai ga ta yabbe tsaka ce ga ta ta fata an rubuta la ilaha illallah a ciki isha Allah ni ban samo komai ba sai wannan sai aka ɗauki wannan aka ɗora ɗaya daga cikin hannun ma'auni aka ɗauki wannan mujalladai ɗari aka ɗora ɗaya ma'auni annabi ya ce sai la ilaha illallah ta rinjaye su sai a kai shi aljanna ashe wai tun da ya faɗi la ilaha illallah bai taɓa lalata ta ba zunuban ne ga suna amma la ilaha illallah nan kun tuna mutumin nan da annabi ya bada labari yana bada bashi da ruwa kun dai ji tsiyar ruba da muke karantawa amma idan aka je an so bashin sai wannan ya ce in kun je mutum ya ce ba hali ku daga mai kafa ku kyale shi ku daga kafa ku kyale shi da ya kwanta ya mutu ya je lahira sai Allah madaukin sarki ya ce mala'iku ku daga mai kafa ku raka shi aljanna abin da ya mu ya kamata mu tausa samun wanda bai da hali dama ƙur'ani haka ya ce duk wanda ya zama yana cikin waɗanda ba su da yadda za su biya bashi fanaziratun ila maisara ku ɗaga masu kafa har su samu dama su biya in kuma ba za su iya ba wa an ta'afu cin da ku Allah ya kai ku wani matsayin da su ba su kai ba ku yi masu afuwa ku kyale su jama'a mun gano wannan da kyau ku to su kaga ɗaga kafaye akan bashi Allah ya ɗaga maka kafa ya ce a kai shi aljanna shi sa ba ka kallon mutum don yana aikata wani abu ka ce wannan ɗan wuta ne Ba ka san alaƙan shi da Allah ba sai dai ka yi mai wa'azi ka ce kaiwa ne Ka ga wannan aikin da kake aikatawa to ɗaya daga cikin ayyukan da ke kai mutum gidan wuta ne kuma ka ji labarin wasu 'yan wutan ma gashi gashi gashi gashi jama'a zan iya kai awa ɗaya ina kawo muku misalai da kazama da kazama da kazama duk masu wannan aikin gasa an ce a zahiri 'yan wuta ne amma kuma fa sun zama ba yan wuta ne kun manta da hadisin annabi da ya ce mutum ba zai gushe ba yana aikata ayyukan banza hatta ma ya kunu huwa wa ha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljannati fa yadkhulaha mutum zai gushe a rayuwar shi gaba ɗaya yana ta aikata aikin yan banza sai ya zama dab da shiga wuta bai wuce zira'i ɗaya ba nan da nan sai kuma rubutun farko na kaddaran farko sai da sai ya aiki a kan shi sai ya aikata aikin yan aljanna kawai sai shige aljannan kun manta jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa mu ahlus sunna ba ma shedan cewa wane dan aljanna ne dan annabi bai gaya mana ba kuma qur'ani bai gaya mana ba kuma ba ma shedan mu ce wane dan wuta ne kai tsaye cin da dai mu ba gaya mana ba mun gane irin wannan kasassaba da karambani wata rana sabai sun taɓa yi zamanin annabi a madina suna labari annabi yana wurin sai suka ce tsohon ba magujan nan war tubunan naufal nan take annabi ya daka masa tsawa ya ce allah ya nuna mai wani hamshakin bene an ce na war ta ɗan naufal ne a gidan aljanna yanzu kaga su a zahirin ganin idonsu suna ganin kamar waraka bai musulunta ba amma shi manzan Allah ya san ya musulunta mun gano wannan a inda ya ce a'a ina ma da a ce ina da ƙarfi sanda za a fidda kai a garin nan in taimake ka annabi ya ce yanzu ni ne za a kora a garin nan ni a garin nan sai ce ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi face an yi adawa da kai kisa inda kake ganin kafi komi kima da daraja da martaba waɗannan da suke ganin ka da kima da daraja su za su ci zarafinka in dai addini ka zo da shi irin na manzan Allah amma in dai ba irin na ba ne ko to a ji a ci daɗi lafiya Jama mun gano wannan da kyau ko shi yasa ce ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi illa udiya sai an yi adawa da shi to kaga su ba san waraka ya musulunta ba idan da zaka je habasha waɗannan kafiran da suka yi ma najashi bikin gidan giya bayan da ya mutu ai su ba sai ya musulunta ba inda annabi bai bayyana najashi ya musulunta ba za a gane sai da manzo Allah ya bayani shi sa duk abin da yake fake yake boye kai baka sani ba ko ina baka shawara kai baya baya da shi kar ka sake kai azarbabi domin Allah bai aiko ka ba Allah ya ce make mu mala yace narju lahu rahmatallah muna mutum fatan rahaman Allah wata khafu alaihi ko muna ji mai tsoron azaban Allah wala tadari ma yasbiqu lahu indal mauti mu ba mu san menene ya gabata gare shi yayin mutuwa ba ilallahi minan nadami zuwa ga Allah irin nadaman da yayi ya koma ga Allah ba mu san yadda Allah ya karbe shi ba wa ma ahada Sallahu fi zalikal waqati ko ba mu san me Allah ya farar mai a wannan lokacin ba kun manta yaron nan da annabi ya je ge da shi ba yahudan nan annabi ya ga alamun mutuwa sun bayyana ya ce ya gulam kulla ilaha illallah kun yana fadi annabi ya fito ya ce alhamdulillahi an anqadahu minan nar kai baka sani ba wanda ya san shi ɗazu sun haɗu a wajen bautan yahudu kaga kai tsaye zai ce me baka san wannan ba an gano wannan da kyau ko to shine sai mala yake cewa in ma mata alal islam ko dai ya mutu a musulunci to narju lahur rahama wannan muna mai fatan ya dace sannan wata khafu alaihi zunubahu a lokaci ɗaya kuma laifuffukan da ya ko da shi musulmin ne ya mutu a musulunci muna ji mai tsoron azaban Allah wa ma min zambin illa walil abdu minhu tauba babu wani zunubi da mutum zai yi in dai musulmi ne face wannan zunubin yana da tuba har shirka in dai ya tuba daga shirka Allah zai yafe mai jama'a mun gane in ya mutu ne bai tuba ba Allah ba zai yafe mai ba shi yasa jama'ar annabi kowa ya shiga taitayin shi kuma kowa ya san me yake yi ba wanda Allah ya turo ka ka zama wakili a kan shi kai dai alaikum anfusakum allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum